Niger gargaɗi zuwa dukar kyan uwa al'ummar nijar mazamna ƙasar Cote d'Ivoire. Muna kira da duka ƙyan Niger gabaɗe mazamna Cote d'Ivoire da su yi hattara kwanakin ga bisa kai da wannan maganar da shugaban ƙasar Cote d'Ivoire ya yi ta kai wa rijinar sojawa a ƙasar mu ta nijar 'yan nijar duka dai mazamna cote d'ivoire dukan ku gaba ɗaya kun san yayin da zaman mu yake a nan cikin ƙasar cote d'ivoire tare da al'ummar cote d'ivoire saboda jama'a na cote d'ivoire waɗanda ke jiran ina za ta kwana tare da su tsakaninsu da 'yan nijar ne kun gani watannin baya da sun ka huce an haiko wani bidiyo na najeriya inda ake ba 'yan ta'adda kashi amma nan kasar ga sai suka ɗauke shi suka yi shi bokal da harshen jula aka ce ga a can ana bugun kyan nijar a ƙasar ana bugun kyan d'Ivoire a ƙasar nijar to wannan abu shi ya jawo rigingimu gaban idanun ku kun sani a nan cikin ƙasar cote d'ivoire inda ya kai da buge-buge da karye-karyen motocin mutane da kuma amshe ma mutane kuɗaɗen su har ya kai da hasarar rayuka a nan cikin ƙasar cote d'ivoire don kai al'ummar cote d'ivoire waɗanda mutane ne waɗanda adda haushin 'yan nijar sosai bisa duka da 'yan ƙasa duka muna kira da duka ɗan nijar muna kira da duka ɗan nijar duka inda yake cikin ƙasar cote d'ivoire to ya yi hattara idan kana magana kuma ka zan kalamar da za ka yi ta da bakinka zuwa da al'umma waɗanda ke aiki da tip-top da waɗanda ke fallaha bisa kai da washaf to jima'a ku yi hattara saboda waga ƙasa ta cote d'ivoire mummunar ƙasa ce ƙasa ce wadda suka takaicin bahaushe wanda ya hito daga nijar ba dan wani abu ba don saboda dauda abu hannun shi saboda yan nijar mazauna cote d'ivoire masu aiki ne masu neman halaliyar su ne don ke kun gani ƙasa cote d'ivoire tana takaicin ɗan nijar fiye da ƙasa duka don muna kira da duka 'yan cote d'ivoire duka inda kuke 'yan nijar madam na cote d'ivoire yaro da babba mace da yaro kowa da kowa ya yi allah ya yi annabi mahi daraja ya yi allah subhani wata'ala da allah da annabi ku ɗebe haraka ku shirinku ku kamar ba ku san abu da ke wakana ba tsakaninku da ku da kyan kasa saboda za a samu kyan kasar da za su kuwa suna tuntuɓa bakinku saboda ku faɗi wata mamunan magana a kai a ɓaci hausawa ko a nakasa haukawa ko ta kai da a cewa a kori hausawa a cikin ƙasarsu saboda wannan abu shine a gurinsu na farko ya za su kori hausawa cikin ƙasarsu al'umman nijar mazamna cote d'ivoire dukanku ku yi hattara ku kiyaye wanga lokaci abu ne wanda zai hucewa a zaman lafiya a cikin ƙasar cote d'ivoire muna kira duka ɗan nijar to allah da annabi ku yi haƙuri kar ku sa kanunku cikin wannan hidima ta harkar siyasa. PNDS tarayya na ci gaba da kalubalantar sojojin CNSP a bisa la'akari da yadda sakataren jam'iyyar ke ci gaba da fitar da sanarwoyin goyon bayan jerin takunkumin da kungiyar sediyawo ta kakabawa nijar tare da kiran a mayar da shugaba muhammad bazum akan mukaminsa jaridar ta ce a yanda wasu ke ganin wannan a matsayin wani yunkurin sake karɓar ragamar mulkin da alamu ke nunin ya kubcewa jam'iyyar ta pnds wasu kuwa na cewa irin waɗannan sanarwoyi na iya yin tasiri a wajen ƙasashen duniya wanda kuma ka iya yi wa sojojin cnsp balshe domin dukkan waɗanda ke fafutukar mayar da muhammad bazum kan karaga har da masu hangen amfani da ƙarfi na iya fakewa da yunkurin jam'iyyar tafe nds jaridar le courrier na cewa akwai buƙatar gaggauta gudanar da bincike domin tantance zahirin barnar da aka tafka a zamanin gwamnatin da soja suka kifar don ganin an rufe bakin masu surutai musamman waɗanda suka tafkata asa wato dai wajibi ne a kafa wani kwamitin da zai gudanar da binciken dukkan abubuwan da suka wakana a zamanin gwamnatin renaissance a ɗauka daga ofisoshin hukuma zuwa na ministoci da kamfanoni da masana'antun gwamnati da proje-proje ta yadda za a samar da haske game da yadda aka tafiyar da lamura a tsawon mulkin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. jaridar ta ce idan ba a manta ba a shekarar 2016 alkali mai shigar da ƙara wato procurer a wancan lokaci mai shari'a samna a taron manema labaran da ya kira a jajibirin babban zaɓe ya ayyana cewa yana riƙe da tarin takardun da ke kunshe da bayanan zargin manyan badakaloli da na almundahanar da aka tafka waɗanda idan abin a mai da hankali a kansu ne to kam sai dai a gina sabbin gidajen yari bayanan da shugaba muhammad bazum ya tabbatar a baya-bayan nan a hirarsa da wata kafar ƙetare inda ya ce daga cikin ɓarayi hamsin fiye da arba'in duk 'yan jam'iyyar pnds ne Jaridar Le Monde ta ce wajibi ne majalisar CNSP ta ɗauki matakin tsabtace hanyoyin da aka bi a baya wajen samar da aikin yi. Domin sanannen abu ne cewa a yau ma'aikatan gwamnati cike suke da ma'aikatan da aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba, inda galibinsu ta hanyar kiran waya kawai za ga an baiwa tarin mutane aikin yi, alhali kamfanonin gwamnati. na cikin mawuyacin hali inda aka kwashi tarin matasa aka ba su manyan matsayi ba su san makamar aiki ko guda ba ballantana su yi wani abin a zo a gani jaridar ta ce ya kamata majalisar cnsp ta ɗauki matakin kubutar da ma'aikatu da kamfanoni da masana'antun gwamnati daga halin rugujewar da suke ciki ta hanyar bincike domin tantance matsayin karatun kowanne daga cikin irin waɗannan matasa da aka ɗauka aiki a tsawon shekaru na mulkin renaissance ya ma za a ce kawai ya ma za a ce duk wanda bai san kowa ba ba za a ba shi aikin ƙasa ba alhali irin waɗannan matasa 'ya'yan talakawa su ne suka fi 'ya'yan baba da rai takardun karatu masu kyau jaridar murya na cewa barazanar amfani da ƙarfin soja da ƙungiyar sai da yawo ta yi wa sojojin da suka yi juyin mulki ta ƙarfafa haɗin kai a tsakanin 'yan Nijar. Ba a taɓa ganin inda 'yan Nijar suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba, kamar yadda abin ya wakana bayan da sai da yawo ta yi barazanar afkawa sojojin da suka yi wa shugaba Muhammad Bazum juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli. jaridar ta ce hatta asarar ɗumbin rayukan da aka fuskanta a sanadiyar hare-haren ta'addanci da yadda matsalar ta tilasta wa mutane ficewa daga matsugunansu da irin wahalhalun da aka gani a zamanin annobar corona ba su haɗa kan al'ummar Nijar na dukkan ɓangarori suka yi baki guda ba kamar yadda aka gani a wannan karon, inda dubban mazauna mai suka hallara filin ƙwallon ƙafa domin nuna goyon baya ga sojojin CNSP a ranar 6 ga watan Ut, wato wunin ƙarshe na wa'adin da sai dawo ta bayar domin mayar da Muhammad basu kan mukaminsa ko kuma ta yi amfani da ƙarfin soja. To a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan mako. da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar